بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أتمنا الثواب وجنبنا الأخطاء matuƙar abubuwa da mai littafi mai karɓa ba mun ɗan taɓa wasu da ciki in mun taɓa kawaki mun tsaya inda wani ɓangare a can da ba a taɓa ba kuma yana wani kai yana iya magana da kai fasulun wannan fasali zai mana bayani fi zakatin ni'ami game da yadda ake zartar dabbobi idan za mu gina lokaci da ya gabata mun ce akwai nau'i ko na zarta, akwai zartar tsarar kuɗi, akwai zartar dabbobi akwai zartar noma akwai zarta na ƙwamurin tujari in ka tsoro kana iya yi mai ƙaramin gefe ko kashi a hange shi ta mahanga na biyar akwai zarta ta mai tari wato zartan kudin da aka tono a ƙasa ba a san wanda ya ije ba malamai suna ce mashi dafi mai yi. abin da ya shafi kuɗi na kadai dinari da azurfa da kuma ayyukan da muke amfani da shi yau a sassan duniya daban-daban mun magana mun gaba kai dai na ce idan akwai damuwa a wata matsala ana iya tambaya sai mun gama karatu wasu dabbobi ne ake wasaka shi ne malam zai mana bayanin dabbobin da yawa jaba a yi masu zaka nau'i uku ne wajiyar ibilu su ne kuma mazarku da matarku ya ake zakansu za a zo a yi mana dalla-dalla a gwargwadon hali na biyu walbaharu sai shanu mazansu da matansu kuma za mu yi bayani yadda ake zarkarsu a addinin musulunci walgana sai tumaki nan ya yi harshen dawo da awaki ma'ana jajaye da farare ko farare da jajaye duka ana yi masu zaka idan sharuɗan yin masu zakan ya tabbata ma'alokatan shin dabbobin nan wanda aka karfe ne ana ba su abinci hauta imatan ko wanda ake kiwo ne sukan kiwo kala biyu ne musamman a wannan zamanin za mu fi fahimta za ka ga waɗanda suke kiwon zamani ba sa yawo da jifakin tufararo ramar wala bilani bar ma hakonin ciyawa ake na musamman a shuka shi a rene shi domin waɗannan dabbobi wasu ma ba kiwon suke ba amma suna noman ciyawa saboda tafiyar hanya ce yanzu a yau ta noma da ake samun a da yawa matsalar ka kawai yadda za ka yi ka danne wajen ka ka kakar shi don kada dabbobi su rinka shiga amma noma ne mai riba kamar yadda suke cewa amilatan dabbobin nan waɗanda ake aiki da su domin akwai dabbobi da ake huta da su akwai waɗanda ake zanuwa da su akwai waɗanda akan jigilar kaya da su cikin waɗannan nau'in dabbobin musamman hakuma da shari'a. abubuwan kuma latar ko ko dabbobi ne da aka kace su ma'ana ba a hawa ba a noma ba a jigilar kaya ba a baruwa da su malamin ce wannan nau'in dabbobi su ne ake wa zarka ma'aunin tsadar dabba da ta bai waje ba a kan da in ba tsayin wanda muka ambata nan ba ne من الخيل والبغال والحمير والرقيق إن كان قد ضرب جواكي وتلقينا وبيضاء haka nan alkayarai haka nan jakuna ko jakai haka nan bayi in kama da dubu ba tsakanin bawa namiji da baiwa kan wace ba a gasar Allah ta wa da roka a ce ana ambatan dabbobi wanda za a yi da wanda ba za a yi ma zarka a kafo nan adam na ta kai haka nan kiwon irin su da tsawisu kajin zamani zamani da kakin da muka saba kai duka ba ka mutu bata da duk abin da ba ka ambato na tsuntsaye irin su talle-tallen fata-fata irin su abaki da duma-duma hmm? da dai sauran wanda na kan sun haka ko da dama bayan wanda ni Allah ya ɗaga da yin romun na kashi a yanzu sai dai malamai suna cewa idan waɗannan yan tsuntsayen sana'ar ka ne saya tafiya kana ka ɗauki ne to sun zama kwamo da tijara kwamo da tijara kuma idan ya kai misalin ta cikin lokacin da kanka ya yi za ka lissafa su a kudin ku na asali ne ka hada da kudin hannun ka ka da zakka abin da nake ne mukaddara tana kiwon kaji amma ba sai da su kake da sayo ba a'a kana kiwata su ne ka samu kwai misali kana gidan gona ta ruba kaji masu kwai wannan shi aka ji ba kai ya yi tsada shin ki kai wani da wani an ce wai kai ya kai ne ma kamanu ƙwara ɗaya <laughs> kwai ne ma kamanu sai ka ce almara wanda shekarun can da wuya ce na karfe za me haka malin ba ai na karfe za lafiyayyen kullum na ba ba bawon Allah kana buɗe baki kana dariya kana ce ba a ina dan yaro har sai mun balama aka ce in na sauke za a ganin keke da ita in ta rayu Jin iya Allah da jikon shi an kawo damin dawa ta shiga ɗaki ke ta kuma kura tsarkaci ya fi ƙarfinta kawai an nan da ta nini ke ne Allah ya nufi dai ba za a yi asara biyu aka yanka ba zai da ana zai da ita ban biyu da goma eh, naira biyar ke na naira ban biyu da goma to ga naira nan a lokacin fara wanda ke nan zai zama in an zai da ba da wanda aka yi kafin biyu da goma gane Allah ya tsara mana imani so da ke a wannan gaba idan fatauci kake karkare kaji tafiya sawa'an kana gidan gona ne ko kana cin kasuwar ne da bagajen fulani da masu yin cewa ɗan kasuwa ne kafin shi kayan kasuwanci ne kila an fahimci to a irin wannan in jami ya kai zarka kuma ya ke kama. sai da tsawon kudin da ke hannunka kuma kowace kasa da kasara a yi masa kudi a yi jimla ya fitar da raka amma wanda yake kiwo saka mashi mai ganyen biyar shi kudin kwanne da kudin hannun zai jira da raka ba ta hajjin ba saboda hajjin kariyar ta tashi haka tani da kai kuma ba kaji kawai ba ko da wanda allah ya kaddara kana aishi sa'an menene hayan motoci ne ma hakan dome shi kama an ga biyu shirkara kudin yake yi abinda suka haɗo mai ko kuma ya ajiye kudin idan kudin ya yi auki, sai ya zai wani ya zai ba kada za a su kudi ji jamiliyar biyu da biyayyu da shekara idan wata ce ɗan hauni boki da inji ya rauni zai zalame ta ya cika ya sai sabuwa ya sada daga sami mai mutunci arba'in hamsin ko wani abu kasar haka ko kasan haka amma yan ana kawo mai bala ya kai yadda zai zai wani zai zai wani ya zafi ya fi nema to wannan sai a ce kudi ba su zama ba da zarta ba bayan ya fi kowa kuɗi an fahimta a turbe wannan ɗabi'a shekara na yi kowace mota sai a yi mata kuɗi daidai da kuɗinta yadda inda da kai mara zai yi zai kala nan ka a cutar da talakawa abinda ya ba ka jimla sai ya ba da ba a'a tara kudin yake yi taimakon shi sun sha da yana tara kudi ne sai in wata za ta a gyara da wannan kudin da ya tara zai fi da zarka ba da motoci a'a sana'ar shi sai da motoci ya siya ya siya ya siya ya siya shekara na yi sai domin motocin da ke kasa rashi da kudin da ke kasa hannu sai ya hada ne marukin da tun da kowace rana wajen da ya siya to a kudin da ya siya zai da sati ba sai ce ina yin wannan zan cika rara a wannan ba da shigo mun yi wannan magana saboda nuna saboda mai kiwon tsuntsaye da muka yi misali sai muka ga yana da kyau a haɗa da mai kula da wasu nau'o'in abubuwa wannan mu ba da misalin motoci sai ka kiyarta sauran masu kama da abin da na faɗi yanzu ya zama maka kamar nizanin ah, da za ka في المتولد من الرباط والكلب idan aka sami bayan yanyawa shi ne almutawallidi wanda aka haife shi minar rubaki wal ganani tsakanin awaki ko kyalla da barewa buntun ya bi barewa an ba barewa ai sai aka haifi wasu zaman yin yawa ai barewa na wajaji ce amma tana da kama da kaduwa ko a akuya to kasan shi buntun dama yana da rigima sai dai ya bi barewa kuma Allah ya ba da rago tana yi barbaran yan yawa kusan dai barbaran yan yawa in ka dube shi kamar barewa in ka dube shi kamar gurzo to shi ma ba a zarkali wannan gaba malami mana bayanin nau'in dabbobin da za a yi zarka da kuma waɗanda ba za a yi zarka da mataki mafi alkali su ake zarka kamar yadda yake su ne ake layya da su ake aƙiƙa da su ake hadiya da su da sauran nau'in ibada irin wannan da na ambata wa sharuɗu wujudiha to bayan mun san nau'in da ake wa zakka yanzu za mu yi bayani a kan sharaɗin da ke sa zakka ta zanto ne a kan mai ita an takuna nisaban kamila dole ne sai ya kai misali kuma cikakke wato adadin yawan abin da za ka koma fit da zakan nan sai ya kai daidai wa daida in ya gaza haka ko da da ɗaya ne zaka bai waje ba a kan kamar kai dai kyauta da sadaka in kana so ka yi kisani amma ba ka da laifi in ka rike a rinka sharadi na farko kenan a kamun lissabin kamilan milkan kamilan kuma yanzu mulki ne na ka kai kan mallake cikakken mulki yawa don haka idan ba mulkin ka ba ne ba ta zarta don ba ka ba da zartan abin da ba ka mallaka ba shi ya sa lokacin da muke magana a zartan dukiya muka ce ka samu wani ma'aikacin ana nuna maki yanzu wani ta miliyan uku yanzu wani ta miliyan uku biyar shi da zaɓin ya danganta da inda kake aiki a ƙarfi da haɗar da ne ko ba haka ba wani da a gama ne ga ko miliyan da ya haɗa ba sai an yi taro taro wani goma yana kan aikin ana nuna mishi miliyan goma sha ɗaya da kuɗin shi da wakilci tun ma ba a yi taro taron ba wannan wani amma mulkin ka ne kamilan ba mulkin ka ne kamilan ba sai malin da ya zo a hannunka sannan ya zama mulkan kamilan kuma in ya zo ya zama mulkan kamilan kamilan zaka hatta ta kula alaiki haular kamilan ba da tsauri ne za ka yi zaka ba sai barin kayi kyauta ka kyauta kenan. da eh, a yi da kaga an ce ba za ka yi ba ma'ana bai zama wajibi ba amma in kai don kanka kai ka ɗiba saba masu gani a to ka zo mutane ba ka da abinci kana da kudinka ya fito wani kai mun manna kudina ya fito ko ni ya zama daidai na danka to a kai ma sai ka mika mashi dai zan ko da yankan bakin tirbi ne shi ma ya sai da ya za a baka da kuma haka yana da kyau yawwa in ka samu mai bakin baki ka hana shi zai ce allah ya sa a kaji sauran shi ya kama shi ke ya bai na gaya mu ko ɓangaren bai ba ne ba ka san ɗabi'ar zuciya tana da kwanayi kuma tana da hatada Allah ya kawo mu da duka bayan ya zama milkan kamilan sannan ya zama haulan kamila shekara da kewayo cin dukiyar da ta rushe kasa da abin da yake da kami ba tunanin ne zarka ce ba a haka. ga wannan malamai suke cewa dukiyar haɗaka ba a zarkanka me ake nufi da dukiyar haɗaka a nan ba ina nufin in ka kawo awaki talatin na kawo talatin ba yanzu wannan masallaci na nuna sai ka ce yana da asusun shi na musamman asusun na masallaci ne saboda ayyukan masallaci da dukkan abin da suka ga ya dace na taimakon marayu masu kama da marayu da sauran sai an tsaye masu sun albarka ba ta raka shi da biyan biya mun kari akwai masallatai da suke da wannan sai dai mafi yawa ba a tsarewa ba hmm, in ka je kudu musamman jihar kudi da ba za ka ga abin mamaki masallaci wani gwamnati ne in mutum ya fi ko ana eh, alhaji mutane sarki alaga ba ta mana sai ka ji kawai yana da cin in alaja ta sai ka ji kudi kawai sun fi dukiya ba haka Allah duk kamar sama da gaba kuma gonar da ke da masallaci ta daga masallacin da bambanci da namu duk wanda zai zo zai zo da fili masallacin sabon da nan kan na zo fili za ka zo shi ka kaka duk sallar za ka sa fili to to to sallar da sallar a lokacin nawa dan da shi a yanzu nawa ne yanzu a ce duk wanda zai zo masallacin nan ɗauki ma ɗaya a ɗaya zai saka nera. nema da wura a zamu a zuwa da aka magaruwa da shaƙi turari ko iwawa ne in ji ba mu mutane sai ga abin da za ka kama ya za ka mamaki idan masallaci ko kungiya wadda take gudanar da mashru'a filhariya za ka ce wani wane na liman ne na tsadar ne na yan kwamiti ne to ba wanda ya ke da zuci da wannan kamila na da ba zaka a cikin shi ba zaka to sai ka auna kuma irin waɗannan abubuwan kamar na ba da ka'ida shi ne hikimar mulkan kamila kayan matsalaki na da gidan gona matsalaki yana da wani kasuwanci na shi na musamman matsalaki yana kiwon kifi yana kiwon kaji da tsohon kudin ya ya bunƙasa baya tashi ya ce an ba ku musamman yawan wa kuma haka yi to ba a zarga a cikin shi ma a ah, maji isa'i in kara kalmar kan tana wajaba ne da zaran mai an san da yaro idan haka na da tsari misali sarauta ce a yau amma asalin asali gwamnatin musulunci takan naɗa shi aikinsa ya an so zarka daga hannun masu kuɗi da zarkan dabbobi daga hannun makiyaya da zarkan noma daga hannun manoma aikin tsari kenan ofis ɗin shi shi da ma'aikatansa abin da suke yi kenan su ne al'amilu na arewa an gane ko walhamilina alaiha kenan wanda aka ce za a ba daga dukiyar zakka a yi samun ba da bashi inda aiki ne suke to idan ta yi yanzu dole ka baya shi kuma kaji zai tattara ya ya shiga ma hukuma ita kuma hukuma tana da fari wannan waɗanda ake ba wani kogo ne su bai iya aiki wani ba shi da lafiya wancan mijinta ya rasu waɗannan ba rayu ne da dai sauransu to kowa ana gode mashi fari ana ba shi abin da zai sami rufin tafiri da shirinsa ka kiranta kula da lafiya kada da ya kawo lalurori na rayuwa haka tsarin gwamnatin musulunci yake ba a barin talaka da yi da shi ba tare da hukuma da islamiyya ta ɗauki nauyinsa ba wanda kuma ya ga yana da shi yanzu ya raka ko ya gajiya ba zai iya aiki ba sai ya koma ƙarƙashin gwamnatin musulunci ko da kuma an halin zimma ne wato kada wanda suke zaman lumana suna ba da jifiya ke sa sai jina kuma ya ga wani tsohon kwama wuce ya gajiya amma ya nuna zai je ya nemi abinci cikin wahala ke lafiya wannan haka ke an ba da shi ne ya ce ai baya halarta mu ce kwanakiyar shi mu so da karfukan ya koma gida a buɗe mashi bayan ba wata ba musulmi ba ta Allah ka kawo mana adala ta islam hmm. to idan ka ji ya zo kai a baya an sarki ne to yanzu zai koma me ake ba da zakka a kowanne daga ciki zai zauki sai dai da sai dai a yi bayani ya koma da ta'akun amma ibilu amma zartan kuma da fi kulle hamsin shafin duk inda aka sami ta'akuni guda biyar kamar da ke su lafiyayyu kuma suka shekara lafiya sai dai zakan kamar yadda na ambata mako da ya wuce zaka na lura da hankin mai dukiya ba a tashi ke shi hakan ɗan kumbura ne yadda ba zai ji zafi ba sannan na lura da hakkin talaka ba a wofintar da shi don haka mai ra'uma biyar suka shekara lafiya ba a cewa kawo kaya sai a ce ya ba da tinkiya daya jaza'atun jaza wato mace ko namiji duk ana iya bada har kuma ce tinkiya daya ko rago daya duk ɗaya ne shi ke nan na gama zarka mecece jaza'a وهي ما أوقفت لك ودخلت في الثانية ita ce wadda ta cika shekara ɗaya cin da haihuwa ta shiga na biyu to ita ce zakan kuma biyar min azani daga tumaki ka ɗauki tinkiya sai ka bada in ka da fil baladin za'anu idan akwai tumaki a garin ko ba ka da shi sai ka saya bada ka sauke hakkin Allah wal ma'aru haka nan akuya kaddura an gani tawa'a biyu ɗaya ne awar da an anglaba kana iya ba da kinkiya kana iya ba da akuya ba ne fara ne da jajaye idan kuma awakin suka yi rinjaye a garin da sai ka baya an kisa ka baya domin damajar kuwa ne wani ko ina raka wa fararen nan sun san ta jajayen mutunci ko da zan ce. haka ji wasu yan kafin jini da su ke wani lokacin tsoro sai to da an ce mutum ya yanka kai ya ci shi da ci lafiya lau korewa ne na Allah ai da muke yanka ka mun kai shi karfi ne ko mun kai shi ƙaro ne kuɗi da muke korewa saboda Allah ya kore mana duk girman ka yanzu Allah ya kore maka za sai ka samu kama yadda ka ga kaza ba sai an ce ya yi ta zo nan ya hau da haukace sai dai ka gudu kuma ta ce kanka da yada amma ne za ka ne ma'azu a filada amma idan jajayen su ne suke da min jaye a shafi bin to sai ka duk da daga cikin wato yanin nan da yanayin da irin dabbobin da suke mallaka idan har awaki suka fi yawa to sai ka ba da kinkina idan kuma jajaye abin abuwar tumaki suka fi yawa ba a yake duk to sai ka ba da su ila kirki to haka za ka ci gaba da ba da kinkiya ya shekara kai suka shiga da biyu ko da sun kai shida ko bakwai ko takwas ko a har yanzu dai sun iya ne shi ne bilasa wato zakan dabbobi yana da bambanci da zakan kuɗi da zakan noma zakan dabbobi akan samu abin da ce ma wato tazaran wannan matsayi zuwa wannan matsayi kamar haka da ne haka da hannuna kana matsayi matakin nan kana so ka zona to duk tafiyar da ka yi ka zona ba a ɗaukar ka kana nan sai ka haɗe da nan ko ka kuma ɗaukar ana ɗaukar ka dai hanyar su kana ba ne a zarka guda ɗaya ba shi ne zarkan tumari don haka da mai hudu abubuwan da mai biyar da mai shida da wanda ya mallaki bakwai da wanda ya mallaki takwas da wanda ya mallaki tama, duk dukiya ɗaya ne za a bada akasin wanda ya mallaki dinari ashirin da ɗaya ishirin shi ne misali sai ya samu a kan misali sai ka ci kama da ɗayan na zaka akasin wanda ya yi noma yadda samu arziki biyar jarabi to rabin nan arziki biyar din nan shi ne misalin kaka rabin nan da ya hau sai kafin da shi makarinta wa amma a dabbobi ba haka abin yake ba a idza balaga ashra idan adadin kuma suka kai goma karantar ninka biyar kenan فيه وفيه واشهادان ولا اراد الواجب يحيي الرسول لا اقام معك طبيبا فهو يجوز يقبلتين مرتين لا اقام مع طبيبا كيف ذلك في انقياده إلى أربعة عشر حرفتين قوم الشارع قلوا هذا أي يأتي يأتي الأربعة da mai sha ɗaya da mai sha biyu da mai sha uku da mai sha hudu in an shekara duka za su ba da tumaki biyu ne amma daga lokacin da suka kai sha biyar kamar yadda muke gani kankata fa'iza idan suka kai goma sha biyar fasiha talatu shiyari wannan kuma za a ba da ko tumaki uku إلى تسعة عشر بلغكم حتى أشعر بعد يحبوم شاكا أنا بعد أكو أكو حتى شاكا فلباب لك الشرين إذا تكفيت أواكي أشعر har yanzu ba ka kai matsayin da za ka ba da rakumi ba ba fi ha a bauchi yayin za ka ba da awaki hudu ne don har tsakumi na da daraja da ta musamman a wancan lokaci kabila da sahara tsada yake da shi na gaya wa ƙarfi. sarki da balagar hankar wani shirina to yanzu za a canza da wasu idan ba kuma ka suka kai ashirin da biyar ila kamfin wa talatina har zuwa talatin da biyar kaji wasu abin ya yi wani ko har zuwa talatin da biyar ka fi hajjin tumahabin ba nan za ka ba da yan mai nakuda yan mai nakuda me ake nufi da yan mai nakuda wajiyar da shi ga sanatar saniye shi ne matama kuma da ta shiga shekara ta biyu shi ne ba. tun daga ashirin da biyar daga nan an a kai talatin za a yi kaba da wannan dama kuma talatin da daya da biyu da uku da hudu ita din dai za ta bayar ɗan shekara ɗaya ta kusa mana biyu kaga duka a kashe riba kenan din riba idan suka kai talatin da biyar fasiha bintu maharin haka ne wahiyar da bi da halittar sanadar kariya fa in lam kun. idan a kuma rasuwan ka aka shafa ba a samu kan mai nakuda ba kan mai ciki a jini fasu da kome sai a samu namiji kan mai shayarwa kan mai shayarwa wato rakuni ne an haifan maka kani ko kanuwa to shi ne za a bayar idan babu kamata wanda uwar ke da shi wanda a dabbobi mata sun fi maza ta haka yawa za ka gane haka in kai makiyayi ne inda za a ce kana da shanu kowace ta dace ta haifi namiji to duk karke in kai miki yayin ya na karke sai da kura ka yi kai canji so kace don haihuwa ta kona ta haifi ɗamari wanda ita ma kai da fuka ce bayan lokaci ka zan fuka ta haihuwa da ruwa a kashi haihuwar ɗamari tun da kasan maza a garke fitina ne eh, ba fitina ne a ba a ajiyar bidiman biyu a garki sai su wani ya kashe wani suna da kishi da tsokin da amma ku tambayi mace a yan kwashi bayani mun muna kiwo irin na gida in ana haifan maka raguna da ya ce wani kudi ya a yi ka amma a wajen makiyayin gaskiya an yi so da ana haifan maza yana son wanda za a ranka yaji bayan shekara biyu ko uku su tashi haihuwa da uwan bayan biyu ko uku da uwan da jan da jisan su tashi haihuwa nan da nan garke ya zo na eh. to gari ko Allah ya sa mu dace to idan suka kai wannan in ba a samu dan na nakuda ba sai a ba ta san masha da nono ba kuwa ma ta kare sista na tisari ta shi ne wanda ya shi shiga shekara na uku shekara na uku bai za ba daga sistan wata lafiya idan adadi ya kai talatin da shida ila kamfin wa arba'ina daga nan kuma har su kai arba'in da biyar فكنا بنت لبون تلا أبادا كم من شايرة كم من شايرة قد أردنا سعيد الجنة يومي مدد النبي جنة أبادا أكثر ثلاثين يوم فإذا بلد ستا وأربعين إلى ستين فإذا كنت في أربعين بشدة لما نكون أخذت في ستين فجيبها إلى قسمه akwai lauya ba kuma da ake ce na hikka budurwa ba kuma kenan budurwa wajiyar da shi da halittar bari'a ita ce wanda ta shiga shekara ta mai ta hudu a ci gaba da ina

abin da ya zo daidai lokacin zarka idan ya siyar suka zama kuɗi zai da gudun da ya na kai na ba mai tsaye ne ba a zai kiwata yi sai a zo a kayan mata cikin na kasuwa tun da kajin kala biyu ne mai akwai wanda ake kiwon su don nama a kanya a kasa kayo wasu wani ainihin wanda suke abin ga dangana za ka gama sassin mataki-mataki ne ga wanda aka zo da ido ba an fara wani da yiwu su ji dini ga waɗanda sun san buɗe ido sun san zoma gashi sannan ga waɗanda yake za ka daure haka inda za ka yi kayan maka ga sunan ne to irin wannan abin shi ma kuma zangawa yake yi irin su za ka kusan kowane lokaci ganin su suna da na naira ba kuma za su biyo to kaga su sai ka dauke su kamar yadda muka yi mai hayar mota an gane ne tun da ya zama alhajin Allah amma ba da iya kuɗi a hannun kafin shi wa mutum in shekara ya yi sai ya yi zinkari in ko in ya zai yan adar kuɗin yake yi to kuma da tsawon ne ba a wata kiwon kaji don ya ci ya yi alheri a wannan ƙasa ƙasa sai yi cin abinci na

da mai kiwon ko gaza za to a wajen ilimin hadisi sukan ce wani sigar da tawili yan waya da zo da wannan ba aiki da shi sai an samu tabbaci Assalamu alaikum an samu tabbaci kenan to ga mai ilimi ya ce ana sawa ba wai an ce ba ne tabbaci to sai mu dawo hukuncin jallala kazar da take amfani da najasa sannan sai mu duba shi jinin da aka ce ana sawa shi ne galibi ko kodan jami'i ne kila an fahimce kazar da kake cin da jasa tsaba abincin da ke nan ko agwagwa ko wani tsuntsun da ya halatta shi abinda shari'a ta ce ba haramun ba ne ka shi sai dai kafin ka ci sai ka tuke da ka tsare ka ka daina cin najasa a baka abin da ba na ba har jikinka ya da wannan abinci sai ka yi amfani da ita to shi wannan an tabbatar mana ana tafa jini to amma yaya mikidar kakashin cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fahimta ta wallahu ta'ala ala, wa alamu kila ɗan abin da ake sawa a jinin bai taka kara ya karya ba kuma ita ce dabbar take ci don haka sauƙi mu ɗauke shi da sauƙi kan mu haramta mu kan mu cin ajin domin sai mu sa kanmu cikin wani ɗan wani ɗan saƙon da za mu tsuke kanmu a ƙarshe kuma kana ɗaukan shi haramun ka ce kai wannan magana fa ba za ta yiwu ba ko ba gaskiya ba to ku tsaya ku ji wata kalma irin waɗannan tsakurai tsakuren shi ne ba a so kana cin namanka wani ya ce maka haramun ne duk sanda ka ɗauki cinyar za ka sa a baki sai ka ji ko ka ce hankalinka ba a kwance ba ne kila an fahimta tun da dai mure mun san ana guzza masara ana hadawa da kaza ana musu abinci to kai ta kwakule wata rana za ka kwakulo ramin da za ka binna kanka <laughs> shi ne ai kaga farkon musulunci sahabbai sukan yi wannan kwakulan tambayar sai annabi ya ce ko aya ta sauka la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum ku daina tambayan kwakule abinda ba a ce maka haram ba ka ce yaya halal ne ko haram in ko kunki in aka yi maku bayanin to zuciya fa za ta baci in ko kuka nace sai kun tambayar to hina yi nazalin ƙwa'an da sai sahabbai suka kane sai ya zan ba abin da ke ba su sha'awa fiye da mutumin ƙauye ya zo da bai san dokan ba ya yi tambayin shi san rai sai su yi munna su ƙaru wa salam to na'am na'am hmm. to ga kuma wani ke ke aiki a wajen ya ce wai ba jini ake sawa ba wai kashin dabbobi ake nikewa sai a hada shi da sauran abincin ko? to Allah ka sauƙaƙa mana na? Mm. na'am <laughs>

na ƙarke za ka yi addu'a sauka a gida ne can wanda ya magana wa alaikumus salam E. Eh. a a Zaka na haɗaka da na magana na ce na ƙungiya ko masallaci wannan ƙungiya misali sai muka yi ƙungiya sai muka sa mata jam'iyyatul birri aikinmu mu tara kuɗi sawa'an mu ya mu mu muka yi karo-karo ko muna tambayan mutanen alkhairi in muka tara kudin nan za mu iya gina masallatai za mu iya gina burtsatse za mu iya ciyar da marayu ko ɗaukan nauyin karatunsu da dai sauran irin waɗannan mashiru'atul khairiyya to kudin nan ko ya kai biliyan nawa kuɗi ne na karo-karo na al'umma kuma ana aikin al'umma ana taimakon addini shi shine bayi da zakka amma ka kawo miliyan kaza na kawo kaza wane ma ya kawo mun yi kamfani ai dole ne a da zakka kowa gwangwajen nashi a menene shaya da ya bayar gwangwajen abinda ka bada gwangwajen abin da za a fitar da zakka shi wannan daban an fahimta ko hannun jari ka saya a kamfani kai ka san abin da ka saya ka san kudinka a ciki to shekara na yi za ka da zakka za ka haɗa da hannun ka na kamfani kaza da na kamfani kaza ka fidda masa zakka Allah ya sa mun dace na'am wa alaikum za ka ba mutanen da suka fi bukata awwalan innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin kaga an ambaci nau'i takwas amma in duk aka samu nau'i takwas din ana fifita talakawa da musakai an gane ko kafin ka kai wa fi sabilillahi wa ibn sabili da sauransu a inga talaka tibis to shi ake so magabatarwa na'am to na? to naji mai ruwan nan tsububu na'am eh na gane eh a sai ya yi ai kudin shi ne eh sai ya yi ai abinda za ka lura a tsaya in yi bayanin da za a gane ku saurara in yi bayanin da za a gane shi dai dama wannan ajiyan tun usuli haramun ne ɗaya kenan domin ruwa ne akan tsula shi yadda haɗin an wasa sai ya nutsar da wanda ya je zuba ɗaya kenan na biyu akan ce ba za ka fidda ba sai lokaci kana iya fiddawa sai dai za su yi maka tara an fahimta? ko ba haka ba ne? kun yi alkawali shekara ɗaya su kuma za su juya shi ta inda suka ga dama amma ga wani abin da za su baka mai tsoka akasin ajiya wanda yake na al'ada to shi kenan ba za ka zo kafin alkawali ka ce kana so ba amma in ka zo ka ce kana so to suna ganin kasuwancinka da su ka yi damejin shi don haka za su caje ka wannan damejin da kai masu sannan su baka sauran kudinka kaga kana da iko da shi kenan sai dai kwaɗayin abin da za a baka na ruwa shi yasa ba za ka iya zuwa ka an so ba don haka kudinka ne dole ka fidda zaka Kuɗin da ba ka da iko da shi shine muka ba da misali kamar na garatutin mutum ma'aikaci ko da ya ije aikin yana ta kai komo wani sai shekaru uku bai samu ba Ta wani ma har mutu kunji to kaga kudinka ne amma kuma baka da iko da shi inda kana da iko da shi ranan da ka bukata da ka ansa ina fata an fahimta to shi wannan ba zai shiga ba na'am to a a a a idan mutum bai ba da zakka ba a ƙarƙashin gwamnatin musulunci za a ansa dole kuma a yi masa ta'aziri sai na abubakar yana cewa wanda duk ya hana zakka za mu ansa da ƙarfin tsiya wa shatar maliki kuma mu kwace rabin dukiyarsa mu kai baitul mali to ba wuta kun gani ma na ɗaga murya batik ɗin ya so sanyi a yi haƙuri batik ɗin nan ma shi ma ya so sanyi mu ma mun so sanyi a yi haƙuri eh Allah ya haɗa mu mako mai zuwa wasu bahanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum